Two letters words ma'ana words shine kalmomi wanda suke da harfuka guda biyu. Misali sai in ce two letters words. Number one ME sai a ce me. Number two BY sai a ce by. Number three MY sai a ce my. Number four he sai a he me by my he sentences jimloli number one me and you number two by my side number three it is my bag number four jamilu is my friend number five He is tall. Number six, he is kind. Ma'ana da aka ce jimloli ana nufin sentences ma'ana na ɗaya me and you shine ni da kai shine sai a ce me and you ni da kai. By my side a gefe na shine by my side shine a gefe na it is my bag jakata ce it is my bag shine jakata ce jamilu is my friend jamilu abokina ne he is tall dogo ne he is kind yana da kirki ma'ana mai kirki ne